muryar Amurka a Washington DC. sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc akan mitoci 2531 da kuma mita 41 ana kuma iya kama ma a birnin yamai na jamhuriyar nijar a voa africa kan mita 102.5 zangon fm sai kuma wasu tashoshin su ma na fm din da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya duk a nijar a can kuma sa a kasar ghana kuma ana iya jin mu ta alfa rediyo ko kuma a fada yanar gizon mu ta voa hausa.com masu gabatarwa daula salim sai kuma ni usman ahmad Masu sauraro duk ranar Laraba muna maganar siyasa ce da kuma shugabanci na gari inda yau 18 ga watan Yulin shekara ta 2018 za mu yi magana ne akan ƙanana da matsakaitan sana'o'i a Najeriya. sunana Dukko Umar Radda mm. ah, ni ne shugaban hukumar ƙanana da matsakaitan masana'antu na Najeriya. Wato ita hukumar bayan an kafa ta ah, ta fara aikinta kuma tana da ofisoshi a ah, guda 36 a jihohinmu na Najeriya. Cikin ayyukan da muke ya shafi masu ƙanana da matsakaitan masana'antu matasa maza da mata matsakaitan sana'o'i masu matsakaitan shekaru da kuma tsofaffi ma duk dai wanda yake cikin wannan bangaren na tattalin arziki to yana cikin mutanen da muke kula da su a wannan. To bayan jin cikakkiyar wannan tattaunawar da aka ji zomin tabinta wadda Hafsat Maina Muhammad abokin aikin mu ta yi da Dr. Dukwa Rada shugaban hukumar Smedan ko kuma hukumar da ke kula da matsakaita da kuma kananan sana'o'i a Najeriya. lokacin da ya kama na ziyara nan sashen hausa muna tafi da amsoshin tambayar da muka muku a shafukanmu na abota sannan kuma za ku tofa albarkacin bakin ku ta waya a lambar mu ta alamar tara ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To madalla bari mu fara da jin an son tambayar game da yadda kuke kallon mm. bunƙasa ƙananan ƙananan matsakaitan sana'o'i a kai a Najeriya. Eh, mm. kin san shi ya kawo mana ziyara to saboda haka kafin a ji hira bari mu ji me mutane suka sani game da wannan hukuma. Mm, haka ne. To saƙon farko ya fito ne daga Lurwanu kubji kamshi Ya ce, Assalam VOA, ni yanzu ma na fara jin sunan ƙungiyar balle ma na san irin ayyukan da take yi. Ina fatan Dr. dukkan Raɗa zai yi min cikakken bayani dangane da ƙungiyar da irin manufofinsu. To sai sako na biyu inda ya fito daga kakangi Sani Bello inda yake cewa hakika yau da gobe akwai matsalolin da ake fuskanta domin waɗanda aka ba jagorancin wannan abun ba su ɗaukan alhakin yadda ya kamata. To sai kuma uh, awal GSM ya ce salam yau da gobe sai Allah ji bahaushe ni ban santa ba kuma ban taɓa jin wannan hukuma ba daga Jos ya rubuta wannan sako ya ce. To sai Husaini Alhaji Ali mai gishiri Rijau inda yake cewa yau da gobe babban matsalar da ita ce rijiya idan ta bayar sai guga ta hana domin gwamnatin tarayya takan iya takan yi iyakan ƙoƙarinta wajen tallafawa marasa ƙarfi. Mm, to, mm. to haka yake to sai kuma aishatu barista chole maskandare ta ce ah, daga macina a jihar yoba ta rubuto ta ce ina yi wa tawagar yau da gobe fatan alheri kamar su ga kwata-kwata da kuma anta daula da ma anta hafsa da dai makamantansu ku tashi lafiya ina tare da ku a kowane lokaci to mun gode mm. sai abdulhamid bashiru soba inda yake cewa yau da gobe matsalar shugabannin kasarmu najeriya ce domin su ne ba su son ganin dan talaka ko mai karamin karfi ya ji daɗin rayuwarsa aliyu usman taka lafiya ya ce yau da gobe ai wannan matsalolin da ake cin karo da su ba su wuce rashin tsoron allah da wasu daga cikin jami'an da aka dora nauyin tafiyar da wannan cibiyoyin suke ba sai yusuf ba a bangaji Allah sa na mm. faɗi wannan sunan daidai ko mm-hmm. sai shi ne yake cewa sau da dama idan gwamnati ta yi yunkurin don taimakawa wasu masu ƙananan sana'o'i to rijiya ce take bayarwa amma guga ta hana don haka dole a san yadda za a yi yadda za a yi tallafi da zai dinga zuwa hannun waɗanda ya kamata mansur babaura na faɗa ya ce tare da kidora ga ɗan fulanin wadda suka rubuta wannan sako cewa salam yau da gobe muna yi muku fatan alheri za mu kasance da ku don jin shirin da fatan za ku tashi lafiya tawagar hashtag ydg to mun gode sai prince ne mika ɗan masanin rijau inda shi kuma cewa ni dai ina tare da ku ta rediyo Hmm. domin karin bayani daga shugaban wannan tafiyar. Safiyanu Gumal Zangon Daura ya ce yau da gobe tuwo namu miya tamu ko menene tamu ne to hausa da yayi ya ce hmm, amma za mu ci gaba da tuwon mu gaya amma muna cin tuwon mu gaya. To fa to mm. shugaban simidan a nan zangon daura, simidan ta sanya mutane sun rike fama-famai. Sun cika fama-famai. Oh, shi ne irin wanda za ka nema abu sai ka ciccika. Ka cika fam. Eh, to mm. amma kuma babu wanda ya amfana da ita sai dai mu ji labarin wasu a wasu wurare suna cin more shirin simidan Wato abin da na gane da sakon shi mm. ne wai rijiya da wannan tuwon. An kira su sun cika fam amma ba su ƙara jin eh, bayani ba. Ai Hausa da ya a Bello <coughs> cewa yi eh, tuwon mu mansu wato a garinsu ake amma kuma an tsallake. To haka ne fa. Mm. Mhm. To, mm, sai saƙon Zainab Musa mai aduwa inda take cewa to fa aini ban ma taɓa sanin akwai wannan tsarin ba bai zo inda muke ba idan kuma ya zo ina son ƙarin bayani a wurin dr dukko sai sada sa'idu daura ya ce yau da gobe tabbas muna da masaniya akan wannan hukuma ta simidan wadda take inganta kananan sana'o'i ah, don ni shaida ne akan haka ganin yadda aka horar da ɗimbin mata sana'o'i da tallafa wa marayu muna fatan allah ya sa wannan shiri ya kai ga kowa a najeriya to amin amin sai saƙon jamilu musa sabon layi inda yake cewa yau da gobe siyasa rigan yanci mm. duk wani tallafi ko kuma wani shiri na inganta rayuwar 'yan ƙasa idan mm. kai ba ɗan siyasa ba ne ko mm. kuma ɗan jam'iyya mai mulki ba ka sanin me gwamnati ke yi. Mm, ba sanin me gwamnati ke yi e to sai kuma daga ƙarshe sha'ibu lawal ya ce to wannan shiri dai sai dai a ce allah ya taimaka ya bada nasara don ni ban san manufarsu ba kuma ban san inda suke shirye-shiryensu ba ku tashi lafiya to mun gode a ci gaba da mm. aiko mana da sakonni bari mu tsaya nan saboda lokaci daula ƙarancin lokaci to To yanzu dai kin ji sakonnin da suka yi dama kuma kin san mun ce za mu ba su dama ta waya su gaya mm-hmm. mana abin da suke kallon wannan al'amari ko da mutum biyu uku muka ɗauka ta waya sai mu ji. Za ki mm-hmm. maimaita musu lamba? To ga lambar da za ku same mu ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Hmm. Kada a manta a sa alamar tarawa daga farko. Haka yake sannan an kira a takaita sannan kuma a tsaya darasin da ake magana. Salamu alaikum. Haka ne. Daga ina ne? Wa alaikum salam wa rahmatullah. To daga ina ne? yauwa mai magana ya wanda sani ta kai ɗaya daga cikin dan da alkhairi muka zo reshen jihar kano da ke karamar hukumar ta kai to barka da warhaka yau ina tare da ku jami'an yau da gobe yau dai Allah ya sa na riske ku na neme ku a kusan tsawon lokuta ya fi karfin sau dubu ma to ai ai alhamdulillah sai mm, saboda saboda mutane ka takaita saboda mutane su samu sai a takaice abinda nake so in yi tambaya a nan shine wallahi ni wannan shirin kwata kwata ma yanzu a garin mu in kace nemo maka mutum daya wanda aka tallafa masa da bangaren jari ko irin wannan mm. gaskiya ba zan iya kawowa ba saboda haka ina kira ga shi wannan wanda kuke tattaunawa da shi eh. mm. To za ka ji cikakken bayani. Ya mm. wajen wayarwa da jama'a kai su fahimci cewa ma wannan shirin ga yanda ake yin sa kawai shi ne mm. kiran da nake yi gare ku. To mun gode. Mun gode mm. sosai ya wala sani daga Kano to. Eh to ga wani kira nan. Salamu alaikum. eh bai shigo ba tukuna to eh, ya kace to kin ji magana da yake shine in an ce ya nemo mutum ɗaya daga garin su to ba zai iya nemowa ba wanda eh, ni ma abin da fa na fahimta kamar mutane da yawa ba su san kan wannan shirin ba ga wannan alai salamu alaikum wa ke magana kuna magana ne da usman muhammad daga nan fara morin lokal to barka da wannan lokacin wani jiha kenan wace jiha kenan kwara kwara oh. kwara mm. mm. to muna jin ka usman to mallam usman me za ka dan ce game da wannan bayanin da muke yi yau to yanzu ne ya sami kwana yi idan na shekara ga to to ka mm. a cikin rediyon ka za ka ji shirin sosai ga wani daga Kaduna Salamu alaikum amma alaikum assalam yawwa barka da da muke magana yawwa barka da yawwa barka da mm. sunana yusuf muhammad burge sarkin yakin matawallan maradun jihar zamfara amma ina kaduna mazauni kaduna to muna jin ka mazaunin kaduna hmm. <laughs> ina muku fatan alhairi akan wannan shirye-shirye da kuke yi allah ka sa mutane su fahimci abin da ake nan su fahimta kuma kuma su dinga ba da shawarorin da ake neman su baya wani za su sa jama'a ci gaba a kan al'amarin da kuke yi. To amin amin mun gode sosai Yusuf. Na da na neman ku Allah kaddara na same ku da fatan kun tashi lafiya. Lafiya lau to mun gode sosai sai a ci gaba da laluba za a yi ta samu insha Allah. To ga wani Ga wani kira nan. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa muke magana da shi? Ta yi ta fita da zakirai a wani daga nan Ibadan. To sannu Malam Salisu. Kamilu, Kamilu. Kamilu to sannu Malam Kamilu. Sannu Malam Kamilu muna sauraron ka. Eh, sai ka ɗan rage rediyon ka ɗan sautin rediyon ka ɗan rage kaɗan. Mm. Ba ma Ba a ji ya tsinki ya yi ya yi halin shi. Mm. Eh, kuma yawanci mutum ya bar rediyonsa a kunna dama abin da ke faruwa mm. kenan. Ga wanda daga Kaduna. Salamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Wa alaikum salam wa rahmatullahi muna jin kawa muke magana da shi. Malam kabar barka da yamma. To barka ka dai muna jin kawa ne ne. Oke to mai magana mala ya da kanya karamin kuma kafa ina kiran ka daga garin Kaduna nan ku jama. To bismillah ba da gudunmawa ka mu magana sana'o'i kanana da matsakaita a Najeriya. Oke to gaskiya magana da sana'o'i kanana a Najeriya. Hmm. Hmm. Gaskiya suna cikin wani yanayi. Hmm. ko ko irin haka taimako ne gwamnati ta bada mm. walla akan manyan yan kasuwanni zai kare wayannan kananan ba lalle bane tallafi ya iso a su kamar wani wanda ya kira akan ce a ya fito da wani guda mm, ɗaya. Ba zai iya ba, kai ma kenan ba za ka iya ba. Mhm. To mun gode malam. Mun gode. Mm. <laughs> To wato kin ji maganar da shi ma yi mm. to da yawa kamar da ke san abin ba. Amma shi sa muka ce to ai bari a tattauna da shi shi sa Hafsa ta samu ta sashi a ɗakin watsa shirye-shirye ta ce to yi mana bayani kuma ya yi bayani dala dala wanda ba za ma iya gama shi ba sai dai mu sa yau wani mu karasa mako mai zuwa. Mako mai zuwa to bari eh. haka yake saurari bayanin eh amma mm. to kafin sannan kin san rai dangin gore ne ko mm. Amma ba bisa shashanci ba, kana ba bisa sakarci ba, kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi ka kashe su ta hanya mai kyau. Wanda sai kai gumi ka sami abin ka ashe ko kashe shi ta hanya mai kyau. Kuɗi ka kashe su ta hanya mai kyau. A kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi ka kashe su ta hanya mai kyau. Malam duk cinikin da kake, to wuya shi da su ta hanya mai kyau. a kashe su ta hanya mai kyau. Ko ni alhaji sarkin waka, in na yi waka kyakkyawa, na sami kuɗi mai kwari, na tara har sun kauri, ba a shararu, ba sakarci sai in kashe su ta hanya mai kyau. haka yake Allah ji mamman shata to game da wannan lamari na maganan kanana da matsakaitan sana'o'i a Najeriya da wanda yawa daga cikin masu kira da masu sako suka ce basu ma san da maganar ba mm. abokiyar aikin mu Hafsat Maina Muhammad ta tattauna da Dr. raɗa Radda wanda shine shugaban hukumar ta Smedan a turanci a kuma takaice mm. wanda ya kawo mana ziyara nan sashen Hausa a makon da ya gabata ga yadda suka tattauna To salamu alaikum barka da wannan lokaci kuma barka da zuwa ko za ka gabatar mana da kanka. Amin wa alaikum assalam uh, sunana sunana Dukko Umar Rada mm-hmm. ah, shi ni ne shugaban hukumar kanana da matsakaitan masana'antu na Najeriya. To barka da zuwa a sashen Hausa. Barka ka dai Hajiya. <laughs> Madalla. Shin menene muhimmancin wannan hukuma? Wannan hukuma hukuma ce wadda gwamnati ta kafa da doka ta majalisar tarayya a dubu biyu da uku domin ganin yadda za ta haɓaka da ci gaban ƙanana da matsakaitan masana'antun da ke ƙasanmu mm. saboda dalilin ganin cewa wa'annan ƙanana da matsakaitan masana'antu wa'anda suke haɓaka tattalin arzikin kowace ƙasa a duniya mm. so wannan shine dalilin da ya sa gwamnatin tarayya ta ga cewa ya kamata ta waiwaya wajen wannan ɓangaren ta ga cewa ta kafa hukuma wadda za ta kula da ƙanana da matsakaitan masana'antu a najeriya matasan na samun wani tallafi ne daga wannan hukuma taku Wato ita hukumar bayan an kafa ta ta fara aikinta kuma tana da ofisoshi guda 36 a jihohinmu na Najeriya kuma tana da ofis headquarter a Abuja sannan kuma muna da ofisoshi a yanki guda shida da ke akwai a Najeriya. Dalilin kafa wa'annan ofisoshi na ganin cewa mutanenmu su zama kusa da al'umma. Saboda wa'annan al'umma wa'anda ke ƙanana da matsakaitan masana'antun nan mutane ne wa'anda suke a ƙauyuka da ƙananan hukumomi da jihohi don haka ya kamata a ce muna da mutane waɗanda suke wannan wurin domin ganin sun gudanar da wannan ayyuka cikin ayyukan da muke ya shafi masu ƙanana da matsakaitan masana'antu matasa maza da mata matsakaitan sana'o'i masu matsakaitan shekaru da kuma tsofaffi ma duk dai wanda yake cikin wannan bangaren na tattalin arziki to yana cikin mutanen da muke kula da su a wannan sannan hukumar ta taho da tsare-tsare da shirye-shirye amma mafi yawancin abin da muka fi lokacin da aka kafa hukumar shine ganin cewa mun bunƙasa kasa sani na wa'anda ke irin wa'annan sana'o'in saboda duk yadda kake da kuɗi za ka yi sana'a duk yadda kake da eh, wurin da za ka yi sana'ar ba za ka iya gudanar da sana'a yadda ya kamata ba idan baka da sani na yadda za ka tafiyar da sana'a yadda za ka rabe aya da tsakuwa ka gane cewa wannan ita ce uwa wannan ce riba yadda za ka kafa littafin ka kana shigar da abubuwan da kake yi da kuma ganin yadda za ka yi tsari wanda nan gaba sana'a tana iya ci gaba kai matsayi na matsakaita su kai matsayi na babban kasuwanci to wani abu ne kalubale ne mai yawa kusan tun da mutanen da muke kula da su a najeriya a wajen bayanin da aka samu daga hukumar tantance bayanai na najeriya tare da smedan shine a sha 2013 muna da masu irin wa'annan sana'o'in wa'anda suka zarta miliyan 37 a najeriya so kana iya tunanin horar da mutum miliyan 37 a najeriya da kuma ganin cewa sun samu nasara wajen tafiyar da sana'o'insu ba aiki ba ne karami aiki ne garumi wanda kuma gwamnati ya kamata lallai ta tsaya akan wannan domin idan muka samu wannan daidai to lallai tattalin arzikin najeriya zai zama daidai kuma za mu samu biyan bukata ga al'umma da kuma matasan da muke da su da ba su da ayyukan yi. to baya ga koyarwa matasa da sana'a da nuna musu yadda za su yi lissafi da raba wato lissafin su san inda suka samu riba su san inda ba su samu riba ba su san inda za su ƙara jari ko kuma yadda dai abin yakan kama kuna ba da jari? A hukumar mu ba ta ba da jari ga masu ƙananan sana'o'i. Abinda hukumar mu take yi tana shiga gaba ga waɗanda suke da irin waɗannan sana'o'in wajen nema masu bashi ga hukumomin da suke ba da bashi. Mm. Kusan kamar yanzu a Najeriya akwai bankuna na gwamnati waɗanda ta buga su domin kawai domin su ba mutane masu irin waɗannan sana'o'in da masu yin ah, ah, kamfanoni da sauransu ba su suka akwai banki da muke kira banki bank of industry mhm. wanda an kafa shi ne domin ya ba da kuɗaɗe ga irin wa'annan sana'o'in akwai bank of agric na aikin noma bankin aikin noma shi ma an kafa shi ne domin sana'o'in da suka shahi bangaren noma ya ba su jari ya ba su tallafi a kuma akwai central bank of nigeria wanda su ma akwai kudaden da suka ware na matasa da mata da masu na ƙasa wa'anda duka masu irin ƙananan sana'o'i wa'anda za su iya asesin amma kash matsalar da muke fuskanta a najeriya shine ƙa'idojin da bankunan suka sanya wajen da ƙananan masu ƙananan masana'antu za su iya samun wannan tallafi to lalle ƙa'idojin sun yi tsanani wanda masu irin wa'annan sana'ai wa'anda suke ƙauyuka wa'anda suke wurare wa'anda ba sa iya cika wa'annan ka'idojin da za su iya samu so akwai kuɗi ina ce ku kuma nan kuka shigo nan muka shigo amma abin da muka shigo a kan shi shine za ka ga cewa abin da ake bukata mu irin taimakon da muke badawa mai masu business plan kamar tsarin yadda abin da banki ke bukata ko mu taimaka masu su yi business plan amma idan aka je a bankin za su buƙaci cewa kila sai sun ba da takardar gida sai sun yi kaza sai sun yi kaza wa'anda wasu ka'idoji ne wa'anda mai irin wannan karamar sana'a baya da irin wannan abin da zai ba banki a bashi irin wa'annan kuɗin duk yadda tsarin business ɗinka yake da kyau duk yadda yake da tallafi so abin ne ya zama tsanani muna ta kira saboda abin da kawai muke iya yi mu yi kira na cewa lalle ya kamata irin wa'annan bankunan su fito da dubaru daban da irin dubarun da bankuna suke da su wa'anda aka kafa su domin cin riba wa'annan bankuna ne na gwamnati wa'anda aka kafa su domin tallafa ma al'umma tattalin arzikin ƙasa ya haɓaka ba zai kasance daidai ba su kafa su sanya ka'idoji daidai da irin ka'idojin da bankuna wa'anda aka kafa su domin cin riba na 'yan kasuwa suke kafawa wannan shine abubuwan da muke ta kira kuma muke aiki da sauran mukarrabanmu ganin cewa lalle wannan abin ya samu kuma godiya ita ce gwamnatin Eh, gwamnatin nan mai ci yanzu ƙarƙashin shugabancin muhammadu buhari sun kafa banki wanda ake kira development bank of nigeria hmm. shi wannan banki an kawa shi ne kawai domin ya ba masu ƙanana da matsakaitan sana'o'i bashi kuma ba shi ke ba da bashin directly ba yana yi ne da ta hanyar eh, macrofinance bank wato ƙananan bankuna da kuma commercial banks amma duk da haka su ma muna kira gare su cewa su hito da wata dubara sabuwa wadda ba irin wa'anda bankuna suke yi ba domin wa'anda ake son a ba bankin kuɗin ya kai gare su sannan kuma wannan shine dalilin da ya sa akwai kudade jibge a cikin bankin central bank of nigeria wato banki na tarayya kusan biliyan ah, biliyan dubu biyu da ishirin amma wa'anda aka aje ma kuɗin domin wa'anda aka aje ma kuɗin ba sa iya samun shiga su samu irin wa'annan tallafin kuɗin saboda ka'idojin hmm. wannan shine abin da muke ta kira ga gwamnati na cewa lallai a hito da wani tsari wanda shine daban tsari na daban wanda zai taimaka mun gode duk da haka akwai taimakon da bankin tarayya ya yi kwanan nan wanda suka kirkiro da collateral registry of nigeria ita wannan registry ita ce wadda take za ta kama in kana da kananan sana'a kuma baka da takardun gida ko baka da gidan mm. baka da muhalli injin uh, ka na janareta wanda kake amfani da shi wurin yin sana'a ko in mace ce yan uh, injin markaɗanta da sauransu za a iya rijistirin wa'annan assets ɗin kuma za a iya samun bashi idan aka yi rijistirin irin wa'annan assets ɗin in babur gare ka za ka iya rijistirin ɗin shi a yi ɗin shi za ka iya amfani da wannan valuation din ka iya samun bashi ga ga bankuna su wannan wani hubasa ce gwamnati ta yi kuma yanzu haka akwai abin da muke son mu kirkiro kuma ya kusa zama zahiri tsakanin masana'antar mu ta samedan da bank of industry da nexim bank wato bankin da ke ba da tallafi na masu kawo kayayyakin su kasashen waje domin mu kafa wata registry da ake ce masmeran that is smaller medium rating agency dalilin kafa ta shi ma don ya sauƙaƙa ma wanda ke neman tallafi na basussuka a ah, wurin samun abin yi Uh, ta hanyar cewa uh, ba sai sun idan suka yi uh, registering na rating agency din za su iya riskin business ɗinsu kuma zai sanya duk irin wannan wuraren da ke ba da tallafi idan suka ga cewa rating ɗinsu yana da kyau za su iya ba su basu suka ba tare da wahala ba kuma yanzu haka mu a sumedan akwai tsari da muka hito da shi duk da dai mu ba hukuma ba ce wadda muke ba da bashi ko muke ba da kuɗaɗe amma yanzu saboda tsananin bukatuwa na mutane akan neman jari da kuma haɓaka su mun shigo da wani tsari wanda duk tsarin da za mu yi yanzu na wasu tallafi da za mu yi na horarwa za mu yi ƙoƙari mu shigo da wani taimako na kuɗi ko kuma na kayan aiki ko na wurin yin sana'a mm. domin ganin cewa an tallafa ma al'umma domin buƙatuwar tana da yawa yanzu akwai wani program da muke wanda ake ce ma youth business owners uh, program wibon uh, shi wannan uh, tsari yadda yake muna neman matasa wa'anda suke da basira kuma suke da sana'ar da suke sansi mm. amma kash matsalar su ba su da wurin da za su yi sana'a mm. kila suna da jarin dubu ɗari kila shagon da za su kama su yi sana'a dubu ɗari biyu yake bukata a kama shi so kaga ba za su iya yin sana'a ba to nan muke shigowa sai mu horar da su sai mu samu a wuri sai mu kama musu haya na shekara guda sai mu biya haye sai su ci gaba da yin sana'a su idan shekarar ta kare muna tunanin kasuwancinsu ya haɓaka za su iya biya ma kansu haya zo dai wannan abin da muke yi ba bai iya kwabarin mutane da yawa saboda tsanan kuɗin da ake bukata amma muna amfani da kuɗaɗen da muke samu bakin gwargwado ɗan kalilan ɗin da muke samu mu ga cewa mun taɓa rayuwar mutane matasa da mata da ke da ke yin kasuwanci a cikin mu ta Najeriya. To kafin mu fara wannan hirar muna magana da kai kuma sai ka dan bani dan wato hasashen cewa akwai shirin da kuka kikkiro da za ku fara yi na horas da yara tun daga a wato makarantun primary shin ko za ka kara ɗan mana bayani akan wannan wato mun yi tunanin cewa mafi yawancin matsalar da muke samu a ƙasar mu ta najeriya shine duk wanda ya gama makaranta ta ya gama makaranta matsakaiciya ko ya gama digiri ba abin da yake tunani sai ya hito ya samu ofis inda zai zauna a kunna ac ya ci gaba da aiki hmm. to kuma aikin nan babu shi a zahiri tunda aikin nan dai dama a najeriya yawanci gwamnati ce ke ba da aikin nan wuraren nan sun cushe babu aikin nan kuma matasanmu na ta zaman banza a cikin ƙasarmu sai muka ga cewa ya kamata a canza tunanin matasan najeriya a canza tunanin nan da za mu yi sai mu canza tunaninsu tun daga makarantar firamare har zuwa makarantar sakandare domin idan ka canza tunanin yaro ya koma cewa tunanin shi ya koyi sana'a ya yi sana'a ya zama mai ɗauka aiki ba wanda ke so a ɗauke hmm. shi aiki ba hmm. to idan muka samu wannan tunanin ya canza to lalle najeriya ba za mu shiga cikin wannan tarkon da muke ciki ba wannan program ɗin kwanan nan wannan 2017 a kasafin kuɗi na 2017 muka ƙirƙiro shi kuma muka fara shi a jihohi guda shida da muka zaɓa kuma da muka je mun zaɓi makarantu a kowace jiha makaranta hamsin da hudu primary da secondary school ko ina mun ɗauko malamai wa'anda muka horar da su su kuma muna tunanin za su je su kuma su horar da sauran malaman wa'annan makarantar ya zama na ma yaranmu daga primary zuwa secondary school za a koya masu tunani na sana'a da yadda za a yi sana'a idan suka gama makarantai abin da muke tunanin su yi su zama masu ɗauka aiki ba wa'anda ke son a ɗauke su aiki ba mm. kuma wallahi tunanin mutanenmu ne ya karkata ga aikin gwamnati wanda a duk duniya idan ka kalla za ga aikin gwamnati aiki ne wanda ake yi kawai domin a rayu wato aiki ne ake yi a ci abinci a biya kuɗin gida a sai mota a yi mm. bacci a <laughs> mutu so ba wani aiki ba ne wanda za ka samu kuɗi ko wanda za ka azurta haka azurta mutane har kuma mutanen da ke tare da kai su ma samu hanyar cin abinci. to kin ga magana da yake kafin eh, ki ci gaba akwai magana da ya ce aiki mm. sai dai a yi a rayu a ci abinci a yi bacci a tashi a dawa amma in dai kuɗi kake so ka yi to sai dai ka koyi sana'a sai dai sana'a haka ne eh, kam haka yake mm. to baka ji coge ma ta yi waka ba a kama sana'a kwarai kwarai kuwa <laughs> <laughs> ba to madalla. Mm. Mm, lokaci ya yi halin shi ba? Mm. Mm-hmm. Eh, so me muke da shi mako mai zuwa? Idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu karasa wannan tattaunawar sannan kuma za mu kawo masu fashin baki domin su tattauna akan wannan lamarin. Haka yake to Allah Ubangiji ya kai mu lafiya ya sa mu dace kuma. Sannan kuma wanda aka yi abin dan su Allah ya sa sun ji sai mun dawo mako mai zuwa za mu haɗu har da mai fashin baki kamar yadda kika ce wanda ya san tattalin arziki. Mu ya fassara mana lamarin ba. To yanzu kan a madadin. Ni Daula Salim. sai wanda ya bada umarnin shirin daniel brown da injiniyan mu yau mr skip usman ahmad kabar a washington dc ke cewa allah ubangiji ya tabbatar mana da alkhairinsa sai kuma gobe allah ya kai ma wani sabon shirin na yau da gobe yau da gobe muryar wasan kwallo ba ta manta ba wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dukkan su ta share